السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سوري أكراتم رسالة في الاجتماع الطبيعية للنساء jiya mun kai karshen fasli da shida yau insha Allah za mu tashi al-faslu ما يمنع ma أو يسلمه وما يسمع الحمل أو يوقفه fasuli na bakwai zai magana kan istimalu ma ya tsawon hai mace sai aiki sai amfani da abin da zai hana ta al'ada aw yajlibu ko abin zai jawo al'adar sa wa ma yamna'u hamla da abin zai hana ta daukar ciki aw yusqitu ko kuma abin da ya cikin sai amfani da wani abu cikin ya zubi استعمال المرأة ما يمنع حيضها استعمال ما يمنع الحيض حيض أو يذنبه وما يدعو الرمل أو يذنبه أي الأنفاني da abin da zai iya jawo al'ada ko ya hana yin al'ada ja'izul shafai ya halatta idan an samu jirin da zai guda al'awwal na

الجملة التي يصنع الأحكام الشرعية التكليفية التي هي أملاك الوجود والسلف والعرف والقراءة والإباحة وشرط التي والجملة تثبت وتزيد كما في ملكيه لولا أدمي aiki ba ma ke shi ne ba da za mu ala birni ko da da shi ko da shi da Allah والذكر والحسية لطلب الفعل طلب العلم والعلم مجردا عن كراهه والسر والنفع لنا تاخذ haramun ne kuma haramun bari haramun ne to shi ke nan mutum ya jinkirta da sallah ga zuwa lokacin da amma zai yi amma ya jinkirta da ya zai da baruni an fahimta to bai abin da ya halatta cin tuwo ya halatta cikin ko bai halatta ba tuwo da mutum ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ya halatta a ko bai halatta a ba ya halatta wanda su sani ta ci ruwa to idan da aka ta ce ba za ku ba ni to ba ta na ta kai wannan abu da kuma da kira ka kai ba za ku fahimta a wata cuta da ta baya ba bari ba ta kama da sura ta biyar sura ta mai sura ta biyar sura ta mai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم نعم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سميع حساب نعم الله يتي سنة تنبيك قبل أبن ناسا على الجامس yace ka gaya musu an halatta muku duk abin da yake mai tsarki duk abin da yake mai daɗi duk abin da yake mai tsafta duk abin da yake mai amfani Shi ne akwai ba jam'i ne na akwai فعتكي سمو دلوكة شي سيسي والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل أي تو تعالوا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب إن لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم نعم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن محسنين غير مسافحين ولا مسافحين تتخذي أخباركم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين عيون الله يجيب عليك الشيء أقول أبوك وإلا كما يجب يغلق على النيكرين أكد على daga cikin mulmulai da masu imani daga cikin waɗanda aka bai wa littafi gabanin idan kuma ba su sarakin mu kuma suka yi da za su kare ga biran jana ba za su rike dadiro ba ba dadiro ba kwartanci ba neman maza sun yarda to ya haɗa su tafiya a wani to jama'a nan cewa ake musulmi idan ne ko an yaya yi aura ko to aka yi a halatta ya aura kuma yanzu ba gani da an ce ya halatta yanzu da allah a ce ga ɗan'uwanka musulmi ga ƙyamar mata musulma tana neman mutum da zai aure ta sai ka kyale ta ka je ka aure arniya shi ne abin da ake nufi a ba abin da ake nufi amma idan kasa ta kama ka rasa yadda za ka yi dole sai ka aure lafiya to ya halatta da ka yi sadaka ga rasa aure Allah ya samu yi abin da ya faru in ka san saka mutuwar aya zai baka sauƙin kai hukunci a kan ai tafiya suke zuwa kasar ruwawa su ne tafi da gasar su kuma ga gasar ruwawa suna tabar suna fita tsirara wanda dole ba mutum ba a zai ba mala'ika dole zuciyarsa za ta tsoro in cewa ina da sha'awar da shi to ga su nan ma zan fari yau kuma ina da za ka ce ka bayar da bauta da ita shi ke nan sai aka ce kuma da su je su yi zina ga su yi wani a yadda suke ba su musulman an bayyanta to yanzu ina ka zo yadda akwai musulmai kayan musulmi adalci ka je ka auro adalci ya ka zo ka dace da ita ga garkuwar da ka musulma ita ma tana bukatar wani abu da kake wancan kun gane magana to da aka da aka ce ya halatta nan ku sha masar magani ba ya na ba shi shawara ni shawara ba ka yanta abin da zai hana ke al'ada ku yi haƙuri na zaɓi wannan shatar ya tsallake dogon zagaye saboda da aka ce ya halarta ba wai ana cewa yanzu mata kawai azumi ya kama kowace sai ta siyo kwaya ko wani magani da ana kai al'ada da ta azumi ba Allah ya san zaki al'ada kuma ya san abuwa sai ta fi ta wata wata kuma ya san kasa wata a kuma ne muke rantsuwa da Allah ki bar wannan al'ada ta fita daga cikin ki ko ba matsala ce ba sani a kai a gare ki fiye da ki banta a cikin saboda kawai da wani jirgin Allah kuma ranar azumin ki a matsayin al'ada ya fi miki lada a kai ke sha magani da ki al'ada ba ke ki azumi kira ya fi miki lada ya fi miki alkhairi a rayuwarki da addininki da ibadarki da tsakaninki da ubangijinki fiye da kin sha cikin azumin a gida da rama ko ku fahimta to da aka malam kici eh wannan sharadi na farko A asali sharadi na biyu an yi kuma zalika bi yin zauri zama sun mutu ne wuce izini eh kana da rubuta an rubuta bihi yana da alaka da haka bisa an mu murtadda ta bihu kamar a ce tana yin giddarta ya sake ta alamomin da duk alaiha da alaihi da babarwa ta yadda da wanda zai yi zai ruga ciyar da ita dan idan mutum ya zaki matarsa to wajibi ne har ta gaba inda shi zai bata abinci shi zai bata abin sha shi zai bata ruwan kwana shi zai bata magani ba ta da lafiya duk wani abu wanda yake zan da rurar rayuwa har ɗaukar kashewa sai ya bata da suna da arba'in da bata ba yana ba ta kuma ba ta yana ba ta yanzu na suka dutse ya ba ta za ta ba ta zai yau ya ba ya ba ta ba ta kuɗi da sai cikin da sai jariya ya ba ta kuɗi ba ta zai ba ta kuɗi da sai dan sama titi wa zai ba ta yanzu eh, da aka shi din da ya take da shi zai ci gaba da bayarwa in yanzu ya ba ta ba a hanzu kawai da sai ina kuɗin dan sama titi eh, duk abin da ya samu miki in yadda ta sai kawo kuma in yadda ka shiga kitin ki shara ah, ba shiga kitin ko ko ba shiga kitin da kun kitin kai za ka shiga kitin da kuma ka je hotel ka sai da kuma kitin ki da a zo nan ga a hazo ah, a a a samu miki mai kyau wanda kika samu da a a ko tafiya ba wani koren gida ne ga wani koren ka ake dan Allah ko wanda ake koyi da take tafiya sai kike tafiya sai kin san ni ba ruwana in in ni ba ruwana in kun da da kanku zai yi ruwa ne da kanku zai yi ni ba ruwana yawa ku ne da ruwa ban da gidan ku ba ne ya eh, shegiya ce ni sai eh, wannan ci gaba da zama a gidan ba ban da gata ke wai kina so wai gata ki ki gida a sha sai da gata ba za ki gane ba ga ta bane ki tafi gida sai kin ji an cikin ki ba wa eh ko kuma kawar ki da sai kin ga dukkan dukkan kin kin yanzu ke ba gidan ki bane gidan ku daga da kike ya zama gidan ku ke daga gidan ku to da haka in yi abin da zai fice da kawo duk abin da ya zama to idan kika ce kina so ki sha wani magani saboda kada ki al'ada to sai ya yarda saboda ne yanzu ciyarwar da zai miki za ta tsayi sai da dan kina yin jini dole yanzu ba za ki al'ada ba da jini ba za ki kuma gama da ba sai da jini da za ki sai da Allah ah, mai gidan ko da dai kaki da Allah da azumi da da Allah sun yi al'ada azumi da Allah bai sha magani dan abin nan sai bayan sallah ta gaba wata idan ta sha maimakon ce wata ɗaya ba ta gaji ba wata na gaba ma sai sai da zaki sai da ke gani jinin su ba za ta gaji kun gani ko kun ga daga nan an ɗauki tsarin ne a rufe tsarin al'adar to sai ya yarda waka zalika in sabata an tabar alhaibi ya zama alhamda ba la kuma da yuzin zuwa haka nan idan ya tabbata a likitance in dai mace za ta ke haila sai hana kuma ta ɗauki ciki wannan shi ma sai miji ya yarda wa ya su zama da jawa to tun da dai ya tabbata cewa ya halatta in an cika wannan zai taradai al'aula amma abin da ni a da mutum da ya zama shi ne kada ya amfani da duk abin da zai hana al'ada ko ya hana tsohon illa da hada sai dai da wata fitar da bukata da ta tarka tabi'ati ala ma hi alayhi saboda a bar tabi'a a inda take a karbu ila ihtidal sihhati aji salama ya kusa da a daidai sun daidaita lafiyar mutum da zama su lafiyar da zai ta daidaita kuma zama sun ya samu kutuwa ainihin daga wato duk wani abu wanda yake mai harin tsarin lafiyar استعمال المرأة ما يجلب الحيض متى تنفعني دا أبدا ليس على عدد النزول وأما استعمال ما يجلب الحيض فدائما بشرطين أيضا متى تنفعني دا أبدا ليس على عدد النزول فيما يحدث بسببين كدابيو الأول نفقه ألا تتحيل به على إثبات واجب يوجد وتتبارع دلت سريع تعود لك واجبين أكثر مثل أن تستعجبه القرب رمضان تمتع بهذا الشيء دم رمضان من أجل أن تكبر أو تكبر به الصلاة أو تكبر به الصلاة تقول أن تزاود ما تريدك في الأبنس كفوة تجين صلاة ونحن لا تزاود أي كمال الله ثم لك تزاود هذا عبا كاين لا تزاود بعد حديث sai da ga bari da ta yaushe za a fara da ne ai jibi za a fara kai ta yi da shirya jibi jibi da yi wallahi to kawai da ta bari ta samu da abu za ta ta jibi da ya tabbata ba a dama siyar ita kwana biyar take misali tana tana tana al'ada saboda haka sai ta jayo sai ta shiga da shi kwana biyar ana azumi ita gaskiya tana ta turku wai ba ta shirya to sai me za ka yi abin da tun kana ƙarami kana mararin ka yi da Allah ana yara ba za ka yi azumi ba eh, kuma matan ka ma da kuka zo saboda san ƴaƴan iyali ku yawa wai yara wai yana so yi wai kina hana shi a'a ba dai me za a bari yara irin waɗannan ga zuwa da kuke kwantar da su a suna suna kwantar suna bacci zamanin akwai ku je ku kana da yaro ana ba shi mama amma ranar samuwa da alamura ruwan da zai zama da shi masallaci da ana shi mama shi ma ya fara da wani rafi in yi kuka ta zuka shi zai masa sawani cika masa kimka ɗan yaro cika masa kimka hulɗa da a kan da shi kenan idan wani da suka masa bacci a kwanar shi haka za mu rike musu har lokacin da za a amma ke kina nan ya ki ya iya zagi ya iya tsinuwa ya iya rantsuwa ya iya kaza ya kaza kina kawai wani wani wani da ala zuwa da kuma a kasar da ta ma aka samu wai ya ka turi don ka a wani goyon mai goyon goyon lokacin azumi ne kawai azumi ba a jibi ba da dan Allah wani ce ba da ta yi da ta yi da ta a yi tsoro sharadi na farko ke nan a tsani sharadi na biyu a yi yanku na tsani ka zuwa shi ma in zama kuma shi na wasu hidin da ya mata izini da aka musu na haihuwa ya mara kuma yin kala kamar rikin ta saboda idan ka tana al'ada za ta hana kudin ta ya samu cikakken jin daɗi da ita فلا يكون استعمال ما يمنع حقه الا برضاه ذاك ما يعلمك بامكانيه وانا ابو الذي يسوي حق بهذا الشيء الذي تكشي سيدي لك وان كانت مطلقه اذا انت كيتا فان فيه تعديل انسان حق الزوج من الرجعه تعطي gaggauta sarayar da hakkin miji wajen dawo da ita in ka da ruraja idan auren akwai kuri a cikin sa dan da za ka magani jini zai zo to kenan gabanin wata eh ta ga jini a wani wata ta sake bane ta kuma gani shi ga da jini ku ta gaba a cikin wata ne zai zama cuta ta cutar da shi a hakkin da yake da shi ko da za ta koma su gaba da zama to yanzu ne kuma kuka da wata sabuwar igiyar aure an gani استعمال المرأة ما يلزم mace sai amfani da abin da zai hana a kasa ɗauki ciki amma sai zaru ya zaru hafsa ba ala nau'ai yin amfani da abin da zai hana ɗauka ciki iri biyu ne al'awwal na farko an yi yamna'u man'an mustabirran a ce ta shawa da mutum kwata kwata ba za ta sake ɗauka ciki ba ta gama haihuwa ba ha za a yi gudu wanda bai halatta ba da aka wuyar tsawon hamla bai yi killar saboda mutane ke da mata za su zai ɗaukar ciki kenan haihuwa sai ta kafi wa huwa khilaf maqsud shari'a kuma sabanin abin da shari'a take nufi ne daga shari'a ta aure da samar da tsarin haihuwa min tafsirin ummatin islamiyya na daga yawaita al'umma musulmai ولأنه لا يؤمن أن يكون أولادها مولودون فتبقى أرملة لا أولاد لها وبعد الصورة ولما كان يعني أن لا يبقى باقي سيد الأمة سادة مدى عقيدة باب مكاتبة أبنها wanda yana faruwa a gani akwai amerika zai ba zuwa ko ta yi wuri ɗan babban ɗan at 45 ina ɗan shekara 45 zai auren bayi dalilin auren isa wani ya kera mota ya kera masa mota wanda su kawai da shi da yan uwansu su ba za su shiga ranar sauran zaunar uwa ta hau da shekara tamanin a duniya amma yanzu ɗanta da fadi zai aure ɗan shekara arba'in da biyar bayan an ɗaura aure sun tafi yin celebration da ake yi ya fara su mota suka je aka yi accident suka yi kwanciyar sunan gaba ɗaya suka mutu wannan matan idan ce ta fito take shela a duniya ta ce tana ba mata shawara abubuwan da uku ko tana ba duniya shawara akan abubuwan da uku ta ce na farko marry a tsare a possible duk inda ka samu damar yin aure ko mai kankan da shekarar ka sauke ba zaka yi aure ce na biyu deliver as much as possible in dai za ki iya haihuwa ko ya zuwa za ki haifa ki haifa sace na uku family guda ɗaya su daina yin amfani da vehicle guda ɗaya yanzu ya yi da guda hudu sun hawa abin bawa guda ɗaya su wani gaba daya sun yi hatsari gaba daya su yanzu ba ta da kowa ba ta da komai in ta mutu dukiyarsa sai dai a bawa kare ba ta ba jika ba wa ba gane ba wa ba ku ba at 85 for 80 years wanda ta gaba da kuma da gaba da ba bai bayan Allah yanzu ne Allah ya kawo zamani wurin da su da kin haihu da mu idan iyayen aka yi mutum suke an samu karuwa arziki an samu karuwa haka suke cewa amma zuwa ba a san ba jiya jiya nake karanta labarin wata mata yar kasar rasha a shekara ta dubu da ɗari bakwai da wani abu da suka wuce kamar shekara ɗari uku ta haifi ya'ya sittin da tara ita kadai yes haihuwa ashirin da bakwai ta yi haihuwa dai dai dai dai ɗa haihuwa ashirin da bakwai ne haihuwa goma sha shida ɗan biyu ta haifa kun ga azan ta zuba talatin da biyu haihuwa bakwai ta haifi ɗan uku uku kun ga ta haifi ne ashirin da ɗaya a nan ga talatin da biyu ga ashirin da ɗaya nawa kenan abdul da uku waɗannan kuma haihuwa hudu ta riga ɗan hudu in yi gada ga wannan ga hamsin da uku ga sha shida nawa sittin da tara haka ita kadai ta yi wannan matar ta shiga kudin tarihi ta shiga kudin tarihi kuma ta shiga ita wannan matar an witnessin hanyar tsoron na hanyar zuriyarsa suna yanzu nan da an ce da kai tafi kalla na goro kakan ka na biyar an aka da yi to ta wannan shekara ɗari uku da wani abu hanyar ruru tsatsar suna ana gane asalin su suna kuma wannan matar saboda samun barkani haihuwa ashirin da bakwai ya ya'ya sittin da tsara. ko bari ku gona duk Allah ya raya ko bari ku gona duk sun girma tare da ita sai da suka haɗu su saba'in suka yi hudu yau zamani biyar biki sani ba waɗannan yaran da kika haifa za su tare da da muke ba ta haihu sun girma da ba wannan yi mutu wannan yi mutu wannan mutu wannan mutu duk su mutu ba da ba ka to za a yi ba kenan ba ballan da kike jawo a biyan kike a biyan ba ka kike so ba zai ka sai kaɗan in ya so shekara sittin sai eh, mu ga mai da sai mutu ai da yadda wani ga da kwaya sai kwakwara ke kin so da kya samu kaɗan kwaya sai kwakwara eh, ko ai daga kankan mutum ya haifi tare tsintsiya ba shara ke yanzu kina yi wa kanki fata ki a yanzu da duniya ba Ba bari ku ji abu ne tun ana yin wasan da na gargajiya ne duk da na zo a mai gida mata na hannu ya'ya na hamsin yamma sun yi wasan da na yara da ake yi in dai na fito a mai gida to mata na hannu ‘ya'ya na hamsin kuma hanyar suna da zuwa Allah ya bani ‘ya'ya hamsin ba Allah ya amin da Allah ku rike mu addu'a an gano asani na biyu an yamna abu man abu akatan mace ta sha maganin da zai ana ta ɗaukar ciki zuwa wani lokaci misali ta kuna mar'a كثيرة الجمع كما ما سنة تنا يوم حيوها والأمر يرهقها ثم تنا على فتحيك أن تنظم الله ذلك يظن الآلة لو كان كل سنتين مرة ذلك كان ديوك ولا أو نحو ذلك أبو كذلك ماذا أكره فهذا جائز وزن على الله بشرط أن يأذن به زوجها لشرط الوجه يئذنه وألا يكون به ضرر عليها إذا لم تكن باب الكتب وأتى عليها ودليله دليل wannan أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أزمنا النبي صلى الله عليه وسلم sun kasance suna yin azalo ga matansu min ajali Allah ta hamila nisabuhu dan kada matan su samu ciki falam yunhaw an sai zama su ba hada su ba bal da hadisi ya yi ko Allah ba ku ba wani abu a ciki Allah wani yau ba zai hana Allah ya halitta abin da ya ga dama ba na ga wani sahabi ya zai kawo ƙarin ku yangarsa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu mai jina ya ce a azalo da wani amma ku yanzu tana da ni sai ce ah, ba da ga ya baka fada ma an yin azalo ba zai hana Allah ya halitta abin da ya ga dama ba kai ka san lokacin da bani yake zuwa da ya shiga ɗaki cikin bayan kuwa ka aka sani ba to har wani su dabaru da hikimomi da aka da su a sai wata ta yi al'ada ta ba ta sati guda a kan ya kwanta da ba za samu ciki ba tabbas ne kada tabbas ba ne wa yake shigar da ciki? da za a sai da shiga sai za a shigar sai sannan zai shigar shi yana yi da ya sanya ga dama in ya ga dama ya yi abu kawai zai yi akwai wata shari'a ina ta sakandare na karanta sai ta mata zama ta ta faru wata mata ce baturiya da ta haifi yaya biyu sai aka yi mata aiki cewa ta gama haihuwa kawai sai ga ciki da ta je aka sake mata aiki sai ga wani ciki sai ta samu labarin wani likita a kasar rasha shi wannan bai taɓa yin wannan aikin an samu matsala sau da aka taje ta biya kuɗi da lauya da lauya aka yi magana ga kuɗin da za ki bayar ke da haihuwa a yi ata a yi ata da mazuwa an gama shi ke na tafiya kuɗi masu ciwo rai kwakwai mutu kwakwai ina ya allah mu ya allah sai ga ciki ya bayyana sai ta kai ƙara kotu an yi yarjejeniya ba za ta zage kuki ba kuma gada yanzu ya za a yi aka fara daga shara'a. har aka haifi yaro ba a gaba shara'a. an haifi ciki amma ba a gaba shara'a. ana ta buga yaro in girma ya ga ana shara'a da uwarsa a kan haihuwarsa sai ga to bari ya karbi shara'a da aka azaba shi ba lauya bane da aka yi tafi digirin sa sai ta fi lo ya karanta shara. ya gama ya yi kofin da ake yi ya samu damar da zai iya a wannan shara. shekara arba'in da ya kai yi ana shara'a kuma kansa ƙarshe shi ne ya zai kuma zakat kesi crop saboda ne shi wancan lauyan ya yi difitin na shi saboda kalli abin da yake da shi tun da allah ya riga ya kaddara da ya mai ka shi ne wannan likita ya yi wa mata kusan sun wannan aikin kuma su aka yi kelin sai a kan kawai to wannan ya zama to an ya yi kokari kredit ba ya kamata a bashi aiki sun kai kelin ba ya kai kawai shi wannan ɗan da ake shara kan haihuwar ka yanzu a shi ba ya zai shara shi shi ne kuma wancan sarai tafi ita my majesty the cat is clutch and this shi ke kawai nan ibar alƙali alƙali ita ita yi shi ke nan ta jama'a yanzu wannan nan ya amfani ta kuma amfani ta kuma yanzu duk wanda zai sa ke suna a duniya bai zo ba sai da shi yanzu wanda ta shiga kundin tarihi ta shiga ko ba ta shiga ba yanzu da ba a yi wannan ba za a santa to amma tana sun hanawa kar a haife shi kar a haife shi kar a haife shi ko kuma yadda bai ki san wane ne mai mambanin ba sun san waɗancan amma ba duniya sai zaɓi wani ba Allah ya gane da to dai annabi ya ce ko kai ko kar kai ba za ka hana Allah abin da ya hana ya yi niyya wal aslu an yujadi azwajatuhu abin da ake cewa azabu shine miji izali da matarsa wa يزرع عند الإنزال فيزرع خارج الفرش وقت التقارير على الصلاة وعلى الشمسة في سنة عدد عدد yanzu ban da kayan halittar a aure to mu yi hauli mun cinye lokacin abin nan mu kashe wanda lokacin a abin in sai ba zan mara bari suke su kayo mace sai amfani da abin da zai sarayar mata da yin al'ada ya hana ta yi wannan sai ba zan bari suke su hamda a yau da su gyara ba haiz bane hamdi ko ko hamda ya sa hukumu hamda ya sa hukumu to shi kenan mace sai amfani da abin da zai zubar mata da ciki amma da ibadu mai rusul hamla ko ala nau'ai shi ma yin amfani da abin da zai hana ko zai zubar da ciki iri biyu ne wannan gina ne wani ba za su iya gama shi ba. daidai ga addini ya fi daidai ga ibadar kuma ya fi tabbatar da manufar ubangiji a kai a lokacin da kike jin ai na yi amfani da wannan abin ya hana ne kamar kina fitowa ne na hana allah yin abin da ya ga dama in bi shiga na abin allah yana so ki al'ada wannan jinin zuba ke kuma sai kika hana ba ke ba ki abu da aka yanzu kina so ki ce da Allah abin da kike so shi ke tabbata ba abin da Allah yake so akwai hatsari ko ba ko ga akwai hatsari to da haka dole sai mun yi takatsantsan da aka shi ma malam ita ko da aka ce ya halatta amma a bari shi ne abin da ya yi kuma wanda ya sace magana ta gaskiya kar a yi shi ne abin da ya yi. Allah ya dora ma kan da ilimi in mana jagora da tafi jani da musulunci da musulmai wannan karatu da kuke yi Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kan kuwa Allah ya dora ma ka da suke da su a tsoyi akwai mata da yawa da suke da gudu da suna neman a yi musu addu'o'i waɗansu suna da basu haihuwa waɗansu suna da zafi kuma kuma bayan sallah waɗansu suna da waɗanda aka rasa musu mace-mace waɗansu suna da matafiya waɗansu ka za ka za ka abin da suna ne wani a wurin allah wasu na da marasa lafiya da allah suna da tasarrufi da wannan zama da kuka yi wanda insha da san allah ka tabbatar da abubuwan da wannan zama ka sa ni ruwa ta a kan tsarin lafiya ne da suka da yanzu kuma ga da wannan zama Allah ya kula da suka jini suna addu'a kan kore ne ne Allah ba su ka biya wa abin su ba su ne ma Allah ba su abin da yawan ko da suka ji ba su addu'a kan aure suna ne wani suna ne da kwarai wanda ya kuma auren ya zo a zai kayan sallah kamar kare kansa Allah ka taimake su da yawan Allah wanda da suke da wannan lafiya Allah ka ba su da lafiyar lafiya wanda da ke da gwamnati Allah ka shiga wannan sura Allah ka kara mata musu Allah dukkan su da gwamnati da lafiya Allah dukkan su da gwamnati Allah ka da gwamnati da lafiyar ka ba su lafiya gwamnati Allah ka jiba su Allah ka sani muna da bukatu a wurinka Allah ka biya bukatu na alkhairi Allah ka sani muna da nema a wurinka Allah ka ba mu abin neman

Allah kai mana jagora ka karbi ibadan da muke yi Allah ka yafe kurakuran Allah ka sa aljanna ka zama komar Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu ka yi rubo da hankulan mu da kwakwalen mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah wannan kasa ta mu Allah ka dawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da yawan arziki Allah muna da wasu ka arzuta mu da arzikinka ka wajen mu da wadatarka Allah muna roƙon ka ba mu daga falalarka Allah muna roƙon ka Allah ka ba mu zuciya ta taimakon addini ka ba mu zuciya ta taimakon al'umma Allah muna roƙon ka ba ne mana a cikin rayuwa Allah ka yarwata rayuwar Allah ka dage mu ci da mu Allah muna roƙon ka ka mutsanya mana tsoro da aminci Allah ka mutsanya mana talauci da wadata Allah muna roƙonka ka musanya mana duk mana dadi da mai dadi wa sallallahu wa sallim wa zil wa barik wa arhimanin ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله